Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango ɗari da da biyu biyar za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin hukumomin jihar Bauchi na kula da masu sana'ar acaba da ke fuskantar barazanar tsaro. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda zai ɗora a hirar da suka kwaro da wakilinmu na birnin Yame a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma sai bayan baba ya kawo muku sharhin jaridun da suka ɗauki hankalin ƙasar Ghana a wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. wani hafsin sojin amurka ya ce ana tuhumar cewa mayakan kungiyar is ne suka harba roka da ya sauka a sansanin soja da ke arewacin iraki wanda kuma watakila yake dauke da gubar iskar ta mustad wato riɗi a zantawarsa da manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce babu wanda ya samu rauni a wannan harin wanda aka kai a sansanin sojin sama na kayyara amma ɗaruruwan sojojin amurka ne ke jibge a wurin a lokacin harin jami'in ya ce rokan ya faɗo a cikin harabar da jami'an tsaron suke ne amma ya kira wannan hari a matsayin mara muhimmanci ga aikin sojojin kuma bai da wani tasiri akan ayyuka da sojojin suke gudanarwa ko ta wace hanya sansanin sojojin na yammacin kayyara wuri ne da aka keɓewa sojojin iraki don shirya kai hare-hare a kan garin musul birnin da tun shekaru biyu da suka wuce ya zama mazauni na mayakan ƙungiyar is sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya laraba cewa muddin ana so a ceto yarjejeniyar tsagaita wuta da ke neman taɓarɓarewa a syria to sai an dakatar da zirga-zirgar jiragen saman yaƙi akan wasu muhimman yankuna na ƙasa ciki har da wuraren da ƙungiyoyin agaji suke neman isar da abinci da magunguna bayan ɗimbin matakan da amurka da rasha suka sha ɗauka na karya ƙa'idojin wannan yarjejeniya a syria a farkon wannan watan musamman harin baya-bayan nan na jiragen sama da aka kai wa ayarin motoci da ke dauke da kayan agaji a ranar litinin wanda amurka ta zargi rasha keri ya ce dukkan bangarorin biyu suna fuskantar lokaci na faɗa gaskiya keri dai ya yi amfani da lafazin diflomasiyya inda bai ware bangare ɗaya na siriya ko rasha ya ɗora ma laifin kai farmakin ba duk da cewa su ne ake zargi da laifi kai galibin duk hare-haren da ake kaiwa a yankunan fararen hula wanda kuma ya janyo mutuwar mutane da dama. To amma ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da ya yi jawabi a taron kwamitin sulhun kafin Keri bai gaggauta mayar da martani akan wannan shawarar sakataren harkokin wajen Amurkan ba. Sai dai daga bisani wata mace mai magana da yawunsa ta ce shawarar Amurka holoko ne kawai. Kuna sauraron wa'annan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. ɗimbin mutane sun sake wani sabon sintiri a kan tituna birnin charlotte a jihar carolina ta arewa da ke nan amurka a dare biyu jiri jiya laraba don bayyana jin haushinsu akan wani sabon harbin da 'yan sanda suka yi wa wani ba mulki bakar fata sun yi macin nasu ne jiya laraba cikin lumana ba kamar na shekaran jiya talata ba wanda aka yi rigingimu ciki har da ya kai ga raunata mutane kimanin 24 ciki har da 'yan sanda goma sha shida haka kuma masu zanga-zangar sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu suka tare wata babban hanya kuma suka kona motar daukar kaya hakan ya tilasta wa 'yan sanda suka tarwatsa taron jama'an da hayaki mai sa hawaye shugaba barack obama ya yi hira da magajiyar garin birnin charlotte jennifer roberts da kuma magajin garin birnin tusa na jihar oklahoma dewey bartlett inda wani wato faran fatar ɗan sanda ya harbi wani mutum bakar fata har lahira a juma'a da ta gabata wanda ya janyo zanga-zanga a garin wani ɗan sandan bakar fata na birnin charlotte ne dai ya bindige wani bakar fata mai suna kate lamont scott ɗan shekaru 43 da haihuwa kuma ya kashe shi a ranar talata a yayin da shi da sauran 'yan sanda suke kokarin kawo wata takardar samanci a gidan da mutumin yake zaune shugaban 'yan sanda na yankin da ake kira kayar putin ya ce 'yan sandan sun ga scott ya sauko cikin mota dauke da bindiga kuma ya ki sauraron umarni da su 'yan sandan suka bashi cikin karfan murya cewa ya ajiye makamin to sai dai iyalan scott dai sun musanta wannan batu suka ce babu makami a hannunsa yana ɗauke da littattafai ne kawai yana jiran motar makaranta wacce za ta sauke ɗansa a ciki wasu da suka shaida wannan abu kuma sun ce shi wannan ɗan taliki ya ɗaga hannayensa sama amma sai da ɗaya daga cikin 'yan sandan ya buɗe wuta a kansa amma shugaban 'yan sandan da ya ce bindiga ne kawai suka gani kusa da scott amma ba littattafai ba wani babban jami'in gwamnati a jihar raken ta kasar nyama ya ɗaura ɗamarar soma rusa wasu ɗaruruwan gine-gine ciki har da masallatai da wasu makarantun islamiyya a wasu garuruwa da yawan mazauna duk musulmi ne da ƙasar a tattaunawarsa da wasu jaridun ƙasar ne a jiya jami'in mai suna kanaten lin wanda shine ministan tsaro da harkokin iyaka na jihar ren ya ke cewa za su rusa masallatan da wasu gine-ginen ne da ba a gina su a bisa dokoki ba. wani mukarrabinsa ya shaida murya amurka cewa wannan ministan da shugaban kasa ansan suki ce ta nada shine aka baiwa aikin sake duba rusa gine-ginen da hukuma bata san da su ba ana kiyasin cewa akwai gine-gine kamar 2,270 da aka gina ba bisa ka'ida ba a kasar waɗanda suka hada da masallatai tara da makarantun islamiyya 24 a ɗaya daga cikin garuruwan da abin ya shafa mai suna mun dawo yayin da ake wasu gine-gine sama da dubu ɗaya da suka hada da masallatai uku da makarantun islamiyya goma sha ɗaya da aka kafa su ba bisa ƙa'ida ba a wani gari na biyu mai suna batidon labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Bauchin Najeriya inda aka ɗauki matakan kula da masu sana'ar acaɓa da ke fuskantar barazanar tsaro. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ci gaban rahoton. bincike na nuni da cewa barazanar tsaron da jihohin arewa maso gabas suka fuskanta a Latilas ya sa yawancin jihohin suka haramta sana'ar yin acaɓa wannan hanyar da jihohin suka yi sai ya sa masu yin sana'ar acaban suka kaura zuwa jihar bauchi inda ake ci gaba da wannan sana'ar to sai dai kuma a rahotannin kashe-kashen 'yan acawar a watannin da su gabata a jihar Bauchin kimanin guda 64 ya tilastawa gwamnatin jihar Bauchin kaddamar da yin rajistan masu sana'ar a caban da keke nafir a jihar Air Komodo Tijjani Baba mai ritaya shine shugaban kwamitin da aka dankawa lakin gudanar da rajistan masu acaɓan da 'yan keke nafir ga abin da ya ce game da shirin abubuwan da muke fuskanta shine akwai ɓata gari a cikinsu wadda suke tururuwa daga wasu jihohi su zo su shiga cikin wannan sana'a su kawo rashin tsaro a cikin jihar Bauchi kuma wannan kwamiti task force ne kuma mun ba su lokaci akan su yi wannan rijista sati hudu kuma abin da za su yi na wannan rijista dubu uku ne a ciki dubu uku na ina tabbatar maka dubu ɗaya da ɗari takwas zai koma wurinsu don za mu ba su reflective jacket za mu ba su sticker za mu ba su certificate of authorization abdullahi muhammed nabayi shine shugaban masu sana'ar a da kuma keke na fef a jihar Bauchin ga abin da ya shaida mini dangane da halin da 'yan kungiyar ke fuskanta a rayuwarsu. Ni nake samun kalubale da kashe mutane na da su shauransu rumfar da yake hannuna wanda 'yan sanda suke gama da sun samu aiki na su kira ne ina da mutum 64 wanda aka kashe su waɗansu an samu su waɗansu kuma ba a samu tabbas akwai wanda ake yaudaran su a sace mashin ɗinsu akwai wanda ake harbe su da bindiga akwai wanda ake musu guduma akwai kuma wanda ake sare su da adda bisa ga yadda ake kashe yan acaban ma baka san ma daga ina suka fito ba baka san kuma ya za'a ba yanzu hakan nan zamu je makabarta zan nuna maka wanda muka binne su wannan zai nuna mana cewa lalle yanzu duk abin da ya faru da kai insha mu Allah za mu samu damar mu san eh daga ina kake kuma mu san yan uwanka Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. haka yake to kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta caba To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna hira ne da ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Nijar wanda muka faro tattaunawa da shi wanda shi ma kanshi yana da bukata ta musamman domin kuwa ya ce kafarsa ɗaya tana da ɗan nakasa kaɗan a jikinta wanda kuma a haka yake aikin jarida. Ya tsaya ne a inda yake gaya mana yadda ba a san a sa shi ko a wasanni lokacin a makarantar sakandare amma kuma muka ce za mu nausa mu ci gaba da tambayarsa shin yaya rayuwa kuma ta ci gaba da tafiya daga nan to a zahiri gaskiya eh, usman a dangane da harkoki da suka shahi na karatu da kuma yadda suka shahi eh, alaka ko mu'amala da jama'a dangane da batun wani ko soyayya ko har ta kai zuwa ga aure abubuwa ne waɗanda ba zan iya cewa na fuskanci yama ko kuma a mayar da ni hmm. baya ba ko kuma dangane dai da harkoki irin wani a ce an nuna ai ni ina da nakasa ko kuma wani abu mai kama da haka a gaskiya idan ma aka yi katari ala misali eh, wurin karatu hmm. a makaranta misali ka gwada eh kai ga kanan daram kake kafafunka suna nan eh, eh, eh, biyu gaba ɗaya lahiyar su launi na da ya tangarda a mm. guda mm. to ba matsala ai za mu gama a aji za a gane <laughs> wane ne wani wane ne wani mm. yawa to ka gani irin wannan abubuwan gaskiya ba zan ce ba dai mutane sun nuna mini ko sun mai da ni eh ka ce ta bakin gayu su ce ai wani a makaranta kwaro ne mai kokari kenan <laughs> Yawwa to kaji kaji a gaskiya eh. in ma ka ce dai ko kana gwadawa watakila za ta yiwu ka hmm. gwada haka daga kallo ko wani menene wannan amma ba matsala ai za mu a haɗa shi sosai sai a gane wane ne mai nakasa ko kuma waye bai da ita eh, Yawwa to ka gani ka gani eh. ko to da aka zo rayuwa aure fa ka san kuma samari lokacin za a ce to ya 'yan mata da sauransu ai sai na baka mamaki eh. <laughs> saboda a gaskiya wacce dai allah ya haɗa ni eh, game da maganar aure din nan mm. ban kawai za iya cewa ma kusan ɓace ne ne a hannun wani wanda shi lahiya lauɗin yake kafafuwan suna nan ba su da matsala kawai Allah da ya sa tsantsar soyayya tsakanina da ita har abin ya kai ga aure kenan kaga hmm. nan dai ban samu wata garda amma ba mamaki tana yiwa kafin a zo wannan lokaci akwai wasu watakila wasu yan matan da idan na nuna ina ra'ayinsu za su dan so su guje ni saboda hmm. wannan abin da suke gani yanzu kana da mata nawa kana da yara nawa za mu so hmm, yanzu ina da mata 哎呀。 kuma mm. yana da 'ya'ya biyu Fatima mm. Zahra da Sa'id. Eh to Allah albarkace su. Sun kai shekara nawa yanzu? Ah, Fatima Zahra na da shekaru mm. hudu da rabi shi kuma bi mata kananta na da shekara guda da rabi haka tsakanin su da shekaru uku ne. Eh na gane. To ah, maganar bari mu sake koma maganar aiki. Mm-hmm. A aiki za ka ga kamar yadda muka faro cewa za ga wahalhalu da zuwa wurare da sauransu. Menene babban kalubalen da kai in aka ce menene menene kalubalen ka me zaka ce kalubale akwai shi amma shi ka san aikin jarida idan ce za ka yi shi lalle in dai daga sai kake za ka yi shi ka tabbata da cewa ba aiki bane ba na wasa ko kuma ba aiki ne ba kana ofis zamne a'a hmm. ai aiki ne na zirganiya aiki ne na guje-guje aiki ne na faɗi tashi tunda wani lokacin ma kaga ai zanga-zanga ce za zaka je kana nema ana tsaka zanga-zanga kai kuma kana kokarin ka samu bayanai ko kuma ka ga me yake faruwa a yi shi gaban ka dan ka san yadda za ka bada labarin cikakken shi ba tare da ka rage wani abu ba to ka mm. gani to kuma wani lokaci al misali yanzu da yake kafafen yaɗa labarai yana da ɗimbin yawa sosai idan ana wata sabga haka ko kuma eh, misali wani shugaban ƙasa ko wani prime minister mu a Niger idan mm. aka ce za a interview da shi a wurin wani taro to gaskiya babar matsala ce turare ne ce za a yi ba irin ta wasa ba to idan mutum bai kama jikin shi ba ko kuma idan aka yi ka tare kawahunka ba za su rike ka ba gaskiya sai dai gyara Allah kaga yawa yawa to amma yanzu eh. misali rayuwar ah, gaba ɗaya muka fita daga maganar kai yadda kake tafiya da rayuwarka da kwazo da sauransu gaba ɗaya maganar na kasa a cikin ƙasar Nijar ya kake kallon abin ya zaka iya bamu kwatanci akai ko mm, suna da matsala ko ba su da ita a gaskiya gaskiya kasassu suna da matsaloli saboda idan ka lura ah, an samu an ci nasarar ayyukan wayar da kan nakasassu sun gane cewar lalle ya kamata su mai da bara share daya mm. su kama aiki su nemi na kansu mm. sannan doka kundin tsarin mulkin niger ya yi wa naƙasassu tanadi abubuwa da dama kuma abu guda ma da ya kamata a ce mun yi magana da shi kasan a turance can turawa sun kirkiro wani abu cewa ai ba a ma son a cewa mutane na kasassu sai dai a ce mutanen da suke da na ƙasa. ko bukata ta musamman ma hmm. yawa saboda su ma a ɗauke su a matsayin 'yan adam hmm. to niger nan akwai dokoki iri iri iri iri waɗanda sun yi tanadan abubuwa sosai na kasassu daga ƙasa eh har zuwa can sama har aje koli iri iri dokoki ga su oh na kasassu din eh ka san mu misali a Najeriya babu sai dai kawai a gaba ɗaya a ce ɗan adam yanci kaza kaza yi. Eh. Eh, to mu a nan Nijar an yi tanadin abubuwa ga sunan dokoki da dama amma gaskiya a zahiri ba a zartar da su kamar yadda ya kamata eh. sai dai wani wurin kawai za a iya cewa ai ana bara ana karo ne ga dai abin gashi nan kamar za a same shi kuma ba za a same shi ba kamar wani irin dokoki ne aka dan sa yauwa misali kana ji ko mm. akwai wata rana wani abin da na ji su mutane masu na ƙasa suna kuka a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyinsu da aka shirya wani taro wanda idan ana irin wannan taro ni inda yana labari ni ma dole ne in je kwarai kuwa ka fahimta hmm. wani da na fara kira da shi sai ke ce mini a ai shi yanzu abin da ma yake damun su sun gayyaci manyan ma'aikata ko kuma jami'an gwamnati hukumomi Hmm. amma ba wanda ya zo sun gayyace sun kai musu invitation cewa ya kamata a zo a wurin bikin nan sun kai gayyata amma babu wanda ya zo har ma misali suke bani misali su ai kaga daga cikin su Eh, eh, waɗannan manyan mutanen nan ai akwai waɗanda su ma kamar mu suke to mm. tunda sun samu irin wannan mukami ai ya kamata a ce idan ana irin wannan sabga su gane cewa lalle biki na horar kaza belbela ba ba gayya balantana su an gaishe su eh to ka gani akwai kaso da ya kamata a ce ana warewa na kasassu a bangaren ayyukan yi ka fahimta ya kamata a sauƙaƙa musu su ringa samun ayyuka a ma'aikatu na gwamnati wanda doka ce ta yi tanadin waɗannan abubuwa kamar yadda a nan a nijar ake da wata doka da ta yi tanadin eh, ya kamata idan zaɓe ne za a yi ko kuma idan na naɗe ne za a yi akwai kaso na musamman wanda an ware shi saboda mata saboda ana so 'ya'ya mata a ringa dama al'amura ko waɗanne iri ne harkokin tafiyar da harkokin al'umma ko na mulki ƙasa mm. ya kamata a yi da su to ka gani akwai dokoki da dama gaskiya amma zartar da su ya zama matsala mukan yi da dama suna korafi akan ai wuri kaza an gwada musu kaza wuri kaza an yi kaza ko kuma misali yanzu mu nan kaga akwai waɗanda idan suka zo wuri da dama ba za su samu damar hawa matattakara su kai can sama ba za a samu Eh, hmm. ofisoshi da dama waɗanda ya kamata su je can su yi bayani amma ina amma saboda matsalar matattakala kaga da eh, hankali an sare kafarsu da matattakala kenan to to to to ka gani ka eh. gani irin wannan abubuwa da ya kamata a duba cikin ƙasa saboda duniya gaba take ci irin abubuwa na zamani ya kamata waɗanda aka tabbata cewa lallai suna da amfani ga al'umma to ya kamata ya kokari a kawo su hmm. to yanzu daga ƙarshe malam sile me zaka ce in yanzu da za a ce ka ba da shawara ko kuma a ce ga wata dama dama da za a iya ba wa mutanen da suke da bukata ta musamman a ƙasar Nijar me zaka ce a gwamnati misali? Mm, to a gwamnati ni in so samu ne ya kamata a ce nan gaba a keɓe in so samu ne wakilai mm. in ɗaya in biyu a majalisar dokokin ƙasa ya kamata a samu waɗanda za su je can don su ringa kare haƙoƙin mutanen da ke da na ƙasa. Mm. ya kamata tun da ƙasa ta kowa ce gaba ɗaya 'yan nishar miliyan goma sha na abu ɗin nan mm. to ya kamata ai da aka tashi lissafi da aka zo su ma mutanen da ke da na ƙasa wajen rajista ai an yi rajista su idan aka zo zaɓe ana zuwa wajen su a ce eh dan Allah ku zaɓe mu kaza kaza kaza kaza to ya kamata su kuma ai kokari idan mukamai ne ake rabawa ya zama na wani gwamna ne ko wani eh, minista ne ko wani mine ne a mm. ɗauka takanas wanda kai saboda wannan kyauta da Allah ya mishi ne aka bashi wannan matsayi ba wai a'a wai dan saboda saboda yana wani hafshakin dan siyasa a cikin wata jam'iyyar siyasa ba. To Sulaimu mun bar ma sai wani makon zamu karkare wannan tattaunawa da muka faru da kai da fatan Allah ya sa mu dace muna godiya kwarai da ka samu damar magana da mu. A madadin wacce ta hada mana sauti Julie levis Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida malamai har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3 da minti 23 na asuba. Ga shirinmu na gaba. an fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito jawabin da shugaba john rahman muhammad ya yi a wurin taron majalisar ɗinkin duniya na cikin 71 inda shugaban ke cewa afirka za ta iya zama nahiya mai haskawa mai zuwa idan aka ba ta dama daidai wa daida kamar kowa jaridar ta ce shugaba muhammad ya ce kirkiro da shirin cinikayya tsakanin kasashen nahiyar afirka wanda kungiyar au ta yi abu ne mai kyau amma ya ce nahiyar za ta iya samun nasarori masu yawan gaske idan ta samu daman yin kasuwanci da sauran kasashen duniya bisa adalci jaridar daily graphic ta ce shugaba john muhammad ya ce babban kalubale da nahiyar afirka ke fuskanta shine gazawar kasashen yammacin duniya wurin fahimtar afirka kasashe ne masu zaman kansu masu manufofi daban-daban kuma ya kamata a rike su a hakan sai kuma jaridar ganin ta wacce ita kuma ta rawaito hulicin fito janar na 'yan sandan Ghana inda yake cewa an dakatar da hutun 'yan sanda har sai bayan watan Janairu. jaridar ta ce an ɗauki wannan mataki ne don ba jami'an 'yan sandan daman shiri kan shiri don tunkarar zaɓe mai zuwa da bikin Kirsimeti da kuma shagulgulan rantsar da shugaban ƙasa da mataimakinsa da kuma 'yan majalisu da za a zaɓo su a zaɓe mai zuwa. sai dai hukumar 'yan sanda ta ce za a iya ba da hutu ga jama'an amma sai bisa uzuri mai ƙarfi. jaridar guardian times ta ce a cewar inspector general john kudalo irin wannan aiki na buƙatar daɗa shiri kan shiri ganin yadda ake hasashen ma'aikatar 'yan sanda ta yi aiki mai inganci a wannan lokacin sai kuma jaridar daily guide wacce ita kuma ta rawaito jawabin wani hamshakin dan kasuwa na ghana alhaji asuman banda inda yake kira ga gwamnati da ta dakatar da shirinta na gudanar da aikin motocin bus bus a cikin birnin accra jaridar ta ce asuman banda ya ce ya kamata gwamnati ta duba damuwa na masu motocin haya wanda shirin gwamnatin zai addabe su kafin ta yi wannan aikin jaridar guard ta ce azantawa da ya yi da sashen kasuwanci na joy business hamshakin dan kasuwar ya ce wannan shirin gwamnati zai ƙara yawan marasa aikin yi saboda wayannan motocin bus bus na gwamnati za su kashe kasuwar masu motar haya wanda hakan zai iya jefa rayuwarsu cikin wani hali tunda yake yawancin su ba su da ilimin da za su iya sake aiki saboda inda suka dogara kenan suna rayuwarsu da rayuwar iyalinsu don haka ya kamata gwamnati ta yi zurfin tunani kafin ta ci gaba da wannan aikin idan muka lika jaridar da chronicle za mu ga ta bugo cewa mai ba dan takarar babban jam'iyyar adawa ta npp shawara akan shirye-shiryen ƙasa mr bwachi ajaku ya kwatanta sake zaben shugaba muhammad a zaɓe mai zuwa a matsayin babban bala'i kuma ce shugaban kasan ba mutum ne da za a iya damƙa mai amanar talakawa a hannunsa ba ganin yanda ya lalata kasar daga ɗan abin kirki da ya gada daga marigayi tsohon shugaba john evans atamels jaridar da chronicle ta ce da yake jawabi a wurin taron 'yan jarida da ya yi a birnin accra akan kaddamar da kundin manufofi da jam'iyyar ndc mai mulki ta yi a ƙarshen makon jiya a sunyani Mr. Ajaku ya ce ƙoƙarin shugaban ƙasa a fannoni daban-daban na tattalin arzikin ƙasar bai taka kara ya karya ba kuma bashi da kwarin gwiwa da za a sake bashi ragaban ƙasar kuma ya ja. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin mu na Ghana, baba ya kuma sashen Hausa na muryar Amurka. To baba kada ka yi nisa sai kuma ra'ayi da ko masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na je ga lokal government. Ina kira da sanatoci na Najeriya da rep na Najeriya kowa ya zo garin su ya yi sallah. Ya ga halin da talakawa suka ci. Ku sani wallahi mutuncin talaka shine mutuncin ku. Don mutuncin talakawa na su a kai ku ga wannan wurin. Ku san aikin da kuka yi. Ƙasa ana cikin mawacin hali da rashin abinci da rashin kwanciyar hankali wallahi ku kiyaye hushin talakawa Assalamu alaikum sashen Hausa. Sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Wasu shawara biyu ra'ayi zan bayyana wa ga 'yan majalisar Najeriya. In dai har da gaske ne talaka suke wa da ƙasa ita ce a gaban su masu kishin ƙasa ne. A wannan zambarwa da suke faruwa tsakanin Jibran ne da shugaban majalisar wakilai. Gana to in har da gaske ne 'yan majalisar da wanda suke bayan shi dogara ƙasa ce a gaban su ba abin da suke samu na wannan cushe da ake yi ba. to kowanne su saukar kan kwamitin da yake riko da ya bincike kamar yadda suka saukar da shi da a akan kwamitin sa shawara ta biyu in har daga ne su masu kishin kasa ne irin halin tattalin arzikin da najeriya ta shiga ciki a wannan lokaci har ta kai ta kawo shugaban kasa da mataimakinsa sun bayyana cewa albashinsu da suke ɗauka sun ba da rabi ga ƙasa su kuma sun rike rabi to su kuma abin da ya kamata su yi wa najeriya wanda tarihi ba zai manta da su ba shine su mai da zaman majalisar nan ko kuma 'yan majalisa na wucin gadi idan sai aiki a biya su idan ba su yi aiki ba kowa ya je nemi sana'a yi ya zamanto suna aiki ne na wucin gadi babu mota gwamnati ba gidan gwamnati ba kudaden da ake ɗiba ake sharholiya da sunan wai roma demokuraɗiyya abin da hausa suke cewa an ɗauki kare don haushi ya ɓi girkin kuyi to in har da gaske ne suna kishin ƙasa to su mai da zaman majalisar nan na wucin gadi su mai da doka akan haka to dan majalisa idan yi aiki a biya shi in bai aiki ba hutun da su je na wata biyu bayan an yi aikin sati daya ya zamanto ba kasa ce take dauke da su ba ba kasa ce take wani ci da su da 'ya'yansu da dukkan abin da suke kashewa daga kasa yake ba. To madalla kamar yadda na ce baba bai yi nisa ba gashi nan da takaitattun labarai. Amurka ta ba kamfanin Airbus izini ta sayarwa Iran jiragen fasinja guda goma sha bakwai a wata babbar kwangila ta kimanin dala miliyan 25 wannan ciniki tun cikin watan janairu da ya wuce ne aka so kammala shi amma ba iya kammalawa ba sai bayan da aka rattaba hannu akan yarjejeniya da manyan kasashen duniya suka kulla da iran dangane da kokarin kasar na neman makamashin nukiliya an ɗage takunkumi da ke hana kamfanonin yin kasuwanci da iran kamar kamfanin airbus biyu bayan amincewar da iran ɗin ta yi na wargaza shirin nukuliyanta amma duk da haka kamfanonin turai suna bukatar amincewar amurka kafin daddale wannan ciniki da iran wani hausin sojin amurka ya ce ana tuhumar cewa mayakan ƙungiyar is su ne suka harba roka wanda ya sauka a sansanin sojan da ke arewacin iraki wanda kuma watakila ke dauke da gubar iskar mustad wato riɗi. to haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sauran shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsake na jummai ali a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.